shekara 65 BBC ma za ta ƙara wata 65 ɗin komahi a kan tana watsa labarai saboda sahihin gidan rediyo ne wanda ke ba da sahihin labari wanda mutane da yawa suka sun raja'a a kan bbc suna so su ji bbc daga nan suke so su ji labari yadda yadda za su ji labari daga nan gida najeriya da nagarta mai hani a rinka bulayi bbc nagarta ce ado abar ayayi labari daga tushe ya tsitsige da ba wani shayi sunana sanusi imam kankiya kuma a watan biyu da watan fabrairu na 1972 na je bbc na fara aiki kuma a cikin watan shida na 1976 na bar aiki a bbc na ta yi university ta kade to bayan university ta cardiff na yi shekara guda a can na gama na samu digiri sai na dawo gida Najeriya. Na zo na fara aiki a makaranta aikin da na saba da shi na iya na kawayarwa. To sai kuma na watsa na shiga siyasa. Aka zaɓe ni ɗan majalisa a majalisar wakilai ta tarayya a Legas. na yi shekara hudu a can na gama shekara hudu a disamba eh, oktoba ta 83 na komo gida na komo gida shi ke nan ban sake aiki sai aikin mamsa da na yi aikin mamsa da kuma aikin rediyo a katsina da aka kawa gidan rediyo na katsina sadda aka samu jiha hijira 1988 ita kuma daga baya ne mamsa to kuma mamsa kuma na gama 1994 eh, na gama aikin mamsa to tun daga lokacin har zuwa yanzu dai ina zaune gida ba wani aiki na gwamnati da na yi na ji daɗin aikin sashen hausa na bbc kwarai da gaske don saboda ya zama mabuɗi gare ni wanda na fahimci abubuwa na rayuwa iri-iri kuma na karu da ilimi mai yawa iri-iri fanni-fanni na ji daɗin aikin rediyo da na a gida bbc ban taɓa aikin rediyo ba kafin in je bbc kuma daga baya da na bar rediyo na bar bbc ban taɓa yin wani aiki na rediyo ba sai dai a bamsa wanda ne masu aiki muna rubuta program da ni da umaru azare da habibu Marde shi ne ɗan aikin da na yi na rediyo shi kuma daga nan da na wannan aiki ba sake yin wani aiki amma aiki na na bbc ya taimake ni na fahimci abubuwa masu yawa kwarai da gaske kuma na yi ilimi mai yawa dalilin aiki na na bbc shawara ta daga na baya shi aikin rediyo da aikin jarida ma duk gaba ki daya aiki ne na jama'a wanda ya kamata in dai wanda zai yi shi zai yi shi to ya yi shi tsakanin shi ga Allah don taimakon jama'a don aikin rediyo ba karamin aiki ba ne ba karamin fa'ida ba ne ba ga al'umma aiki ne wanda za ka nemo bayani ka ilmantar da mutane ka faɗakar da mutane ga abubuwan da ake bukata na gwamnati da abubuwan da suke sahihai na rayuwa kuma aiki ne wanda za ka nishaɗantar da mutane su ji daɗin rayuwa da makamantan saboda haka shawara ta in dai za ka yi aikin rediyo to ka yi ka ga allah kuma ka yi da gaske ka amfana kai ka amfana mutane su amfana shi ya kamata